'Yan wasan FC Sunshine kenan da suka lashe kofin gasar wasannin tumatumai goma da suka fafata da junansu wanda tashar Freedom Radio da DW na kasar Jamus suka shirya na kawo ƙarshen lokacin hutu na wasan Bundesliga da kuma yadda aka yi amfani da waɗannan wasa wajen haɗa kan matasa gami da zaman lafiya da rungumar harkokin wasannin motsa jiki. A cewar dai Hajja Maryam Lawal Alhatu shugaban da ke jagorantar dukkanin shirye-shirye na gidan rediyon Freedom a Kaduna ke cewa. To eh, don mu karfafa wa matasa kaunar wannan bundesliga da ake yi gasar bundesliga ta sa na gaya maka wancan karan mun samu masu sauraro da yawa muka shirya wannan wasa don mu kara janyo hankalin wanda ba su sani ba ma su sani irin wannan abin shi ke janyo matasa su shiga al'amuranka sosai. Coach Muhammad Ibrahim shine dai wanda 'yan wasansa suka ci gasar da kuma daukar kofi ga abin da yake cewa. well, wallahi ina mai farin ciki a yau na wannan kofin da na ci ina murna sosai na wannan kofin da na ci gaskiya ina mai gode ma Allah halin da ake ciki yau duk wanda yake da dama bai taimaki matasa ba gani nake kamar ma bai ma ba da gagarumin gudunmawa cikin community ba an dai rarraba kyaututtuka daban-daban waɗanda suka hada da kofi da gwalagwalai da tagulla da kuma jakkuna da sauran kyaututtuka domin karawa 'yan wasan ƙwarin gwiwa fitowa a wasannin da za a sanya a shekara mai duwa. Malam Muktar Abubakar na daga cikin waɗanda aka gayyata don miƙa kyaututtuka. Wannan ba ƙaramar nasara ba ce babban nasara ce ga ainihin ƙasa Najeriya da ita Germany ɗin ƙwarai da gaske. Don saboda ire-iren waɗannan abubuwa suke ƙara riƙe matasa, suke zaƙulo da zaƙurarru waɗanda suke ainihin 'yan wasa. Bundesliga sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske. A lokacin wasannin dai, babban filin township na stadion na Kaduna ya kasance a cike domin ko hatta masu riƙe da makaman gargajiya da malaman addinai da sauran kungiyoyin al'umma sun halarci taron don ganin sun ba da nasu gudunmuwar. Pastor Yohana Buru ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron da ke nuna jin daɗinsa ga yankurin da tashar DW ta yi da Radio Freedom. gaskiya wasa ta yi kyau muna murna alashi ƙara haɗa kan jama'a na zaman lafiya tsakanin musulmai da kristoci da wasu mabambanta addinai dama abin da ke muke so matasa su samu abin da za su yi kuma su abin da za su yi kuma za su samu zaman lafiya dama matasa ne ake maganar zaman lafiya da su suna ke amfani da su a kawo rashin zaman lafiya sai gashi aka yi bundesliga aka hada matasa nan to wani yaro ne na filin kwallo zai je wani barna ko fada wani wuri su ma dai yan wasannin ga abin da suke cewa sani muhammad Rigugu. daga zaria ko zamani wasa ya birge mu yadda aka anshe mu hannu biyu da irin kwallon da muka buga mu abin ya birge mu dan ba mu taba expecting cewa zamu zo mu tare da irin wannan organization din ba so kuma muna roƙon Allah Allah ya kai mu wani lokaci muna tunanin za mu wuce wannan state din da muka ji tashar DW ta taimaka ainin wajen tabbatar da ganin cewa an gudanar da wannan wasa yadda ya kamata hakan ne ma ya sanya ta aiko da wasu manyan kyaututtuka daga can kasar Jamus zuwa Kaduna dan ganin an bunƙasa harkokin wasanni tsakanin matasan Najeriya Ibrahim Yakubu sashen hausa na dw daga kaduna a najeriya